Aqif TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa. Mun gode. الدرس الثالث درسي نوه ولادته صلى الله عليه وسلم haihuwar manzo Allah tsira da mace Allah sabata a gare shi wulida sallallahu alaihi wasallam bi makkata a haifi manzo Allah tsira da mace Allah sabata a gare shi a maka yawmal ithnain ranar litinin الثاني عشر من ربيع الأول شابيو قوات ربيع الأول أما أن malamai da yawa sun yi kilafa a kai wasu ce ba sha biyu ga wata ba ne wasu sun ce eh, rabiul awwal rabiul sani jumada akir ma suka ce wasu rabiul sani wasu a rabiul awwal din amma ba sha biyu ga wata ba duka malamai dai sun yi magana a kai amal fili shekarar giwa ma'ana shekarar da aka haifi manzo Allah a shekarar ne wannan ashabul fil din suka yi wannan kissar to su yanda inda suke yi idan abu ya faru a wannan shekara kamar misali shekarar corona abin da ya faru sai aka sa mata covid-19 sunan cutar covid a shekarar 2019 sai aka hada da wancan sai aka hada da wannan 19 sai ya zama covid-19 to shi ma wannan a shekarar da aka yi wannan kissar wanda suka zo rushe kaba masu giwa shi aka haifai shi sa ake cewa shekarar amal fili shekarar giwa wasu miya amal wilalatihi amal shekarar haihuwarsa amal fili shekarar giwa shine alam tara kaifa baka rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al don fita dalil wannan shekarar da aka yi wannan abu shekara ka yi manzo Allah shi sa aka mata suna da wannan ashabul fil din saboda a rinka tina shekarar da aka yi haifi maza Allah me ya fara shekarar shekarar kaza ne sai in aka yi rawani sai a ga ai shekara kaza ne. amal fili shekarar biyuwa anna abrahata dan cewa abrahata malikal habashati sarkin habasha arsala fi zalikal ayn ya aika cikin wannan shekarar jaishan wata runduna ila makkata zuwa maka li harimin kabati dan su rushe kaba. shi wannan sarkin habasha shine tara mutane ya tura su don su rusa ɗakin ka'aba wa kana fi filin azimu a cikin rundunar da ya aika jeshen din akwai wata giwa babba wanda idan mutane idan ta taho sai ta shigo gaba don tsawatarwa fa lahul jesha sai Allah ya halakar da wannan rundunar gaba ɗaya Eh, shine a wannan akwai hadisin da malama al'amal bin niyat a wannan fa lahul jenshin da Allah ya halakar da su baki daya sai na ishe cike tabbayar maza Allah akwai wanda shi tafiya yake akwai wanda kasuwanci yake akwai wanda bai san me ake yi ba sai maza Allah ya ce mata yi a suna ala niyyatin, za a tashe su a akan niyyarsu wanda ya zo rushe ka'aba za a tashe shi ya zo rushe ka'aba wanda ya zo wucewa za a tashe shi ya zo wucewa wanda yake kasuwanci za a tashe shi ya yi kasuwanci shine wannan fara kallahu jesha waje ala hu sai sanya makircin su fi tadlilin a cikin bata shine alam tara kaifa fa ala rabbuka bi ashabil fil alam ja'al kaidahum fi shi shine wannan yace fi tadlilin a cikin bata sai ya batar da su siyanatan li baitihi dan kiyayewa ga dakinsa fasara al-arab sai larabawa suka kasance yuwarrikhuna hawadithahum bihi suna bayar da labaransa da wannan rana irin ta wannan sai suke ba da labarin ranar da aka haifi maza Allah Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa mun gode